واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسهم نسورة قاف جيا mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha ɗaya jan hankali da bayi jan hankalin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da su dinga dubi game da ayoyin Allah al'ayatul kauniya Allah ya ce su duba sama su ga da tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sama ba mai iya samar da sama a bisa wannan tsari idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ce bayi su duba ƙasa su ga yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa da kuma yadda arzikinsu yake fita daga cikin wannan ƙasar abincin da za su ci daga cikin wannan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fitar musu da shi babu wanda zai musu haka idan ba Allah ba Allah ya shi yake saukar da ruwan sama bayin su kalli yadda Allah ke saukar da ruwan sama rahama da jin kai daga gare shi zuwa ga bayinsa Allah ya duka wannan rizqan lil ibad arziki ne ga bayi domin abinci yana daga cikin manya-manyan arziki da Allah ke ma bawa ruwa da bawa zai sha yana daga cikin manya-manyan arziki da Allah ke ma bawa Allah sai ya ce wa hayyana bihi ballatan maitan sannan da wannan ruwa Allah ya ce muke rayar da mataccen gari waje da yake matacce ke eh, kashashe wadda baya iya fitar da komai Allah ce idan muka zubar da ruwa akan wannan kasan sai ta rayu Allah ya ce ka fitar da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa da tsirrai wadda bayi da dabbobi suke rayuwa da su Allah sai ce kazalika furuj Allah ya ce haka kuma fitowa daga kabari zai kasance a ranar alkiyama yadda kuka ga Allah ke zubar da ruwa idan ruwa ya zuba ƙasa ta tsatsage amfani ya fito ciyayi su fito dangin ganyayyaki duka su fito to haka kuma bayi da su fito daga kaburburra domin tsayuwan hisabi to Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد تو yana daga سنة الله سبحانه وتعالى shine duk lokacin da Allah zai ja hankalin bawa zuwa ga abin da zai amfani shi a duniyarsa da lahirarsa to Allah ya kan buga wa mutum misali da abin da ya kiraye shi zuwa gare shi bayan Allah muna fahimta idan Allah zai ce ku daina to zai buga muku misali wannan ku daina ya taɓa gaya ma waɗansu kafin ku cewa ku daina da suka daina ga sakamakon da ya musu waɗanda suka ƙi su daina ga yadda rayuwa ta rikice musu to idan ya buga muku wannan misalin sai kuma ya muku umarni ko hannu, to nan kuma ya rage muku wadda ya ga dama ya ɗauka, wadda ya ga dama kar ya ɗauka, to amma dai abinda aka baku misalin nan wallahi babu canji shine abin da zai faru bayan Allah muna fahimta Allah ya kiraye mu zuwa ga tauhidi zuwa ga kadaita shi da bauta zuwa ga biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma Allah zai buga mana misali da waɗansu al'ummomi da suka wuce yadda aka aiko mana manzo su ma an aika musu da manzanni cikin su manzannin sun kira su zuwa ga abin da Allah ya aike su waɗanda suka amsa ga yadda suka ƙare waɗanda ba su amsa ba su ma ga yadda suka ƙare bayan Allah muna fahimta wannan shine tsarin Allah idan ya ce ma kar ka je waje kaza to kafin ka ɗauki mataki sai ya buga man misali sai ya ce wannan wajen na taɓa ce ma wani kar ya je a waje kaza da kaza da kaza amma ya ki ya je gafa abin da ya same shi wa'anda kuma na ce kar su je ba su je ba ga alkhairin da suka samu to ai kaga an fayyace ma kowa komai a fili wanda zai halaka zai halaka ne a bisa dalili wanda zai shirya zai shirya ne a bisa dalili bayan Allah muna fahimta wallahi akan wannan tsari Allah ya ajiye alqur'ani akan wannan tsari Allah ya ajiye alqur'ani duka rayuwa duka rayuwa haka Allah ya suke ta a cikin suratul zumar yake cewa ولقد ضربنا للناس ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون الله يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل الله يقول حقيقة Allah yake mun buga wa mutane a cikin wannan alkur'ani Allah ya ce kowane irin misali kowane irin misali Allah ya ce kowane irin misali Allah me yasa kike buga misali yace la'allakum yatazakkarun ko da su asta idan aka ce maka wannan ruwan karka shiga yana cin mutane to Allah ba zai barka haka ba sai ya ce maka ya ciwa ne ya ciwa ne ya ciwa ne ya ciwa ne yanzu kaga in ka shiga ruwan ai ka shiga idon ka ne a bude wallahi haka addini yake haka addini yake haka tsarin alqur'ani yake ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله يتي حقيقة من بغى ومتاني كون إرم مثالي أتكون ونن القرآن لعلكم يتذكرون الله يتي دومين سوى أسكوي سوى وعدي توسي أكا بغى مثالي idan mutum azzalimi ne garnaƙaƙƙen azzalimi ne sai Allah ya kawo maka izzan wani gojajjen azzalimi sai ya gaya ma yadda ya rayu da yadda ya yi zalunci da yadda ya yi bankwana da duniya idan sana'ar ka rowa ce ga su inna balauna Allah sai ya buga maka misali da waɗansu marowata su ma ga yadda suka yi rowan ga yadda suka yi rayuwa ga yadda rayuwa ta ƙare musu idan ka ce sadaka da kyauta ne sai a buga maka misali duk abin da ka ce za ka ɗauka a rayuwa mai kyau ne ko mara kyau Allah sai da ya buga misali akan wannan abin jama'a mun fahimta wannan na daga cikin ribar karatun addini Allah a cikin suratul Yusuf yake cewa لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يسي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Allah ya ce hakika ya kasance game da kissoshi da muke baku na al'ummomin da suka shuɗe. yanzu ba kisoshi za mu karanta ba kan da barka da kuma qauma nuhin wa ashabur rasi wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba ba duk kisoshi bane to Allah sai yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yake cikin isoshi da zamu baku na al'ummomin da suka shuɗe kafin ku zamani kaza lokacin annabi ne lokacin manzo ne lokacin al'umma kaza ga abu kaza da ya faru Allah ya ce ibiratun li kulli albab Allah ya ce akwai ababan daukan wa'azi ga masu hankali jama'a mun ji ma kana hadisan yuftara Allah ya ce ba labari ne da ake kirkiran sa ba a zauna a rubuta shi yadda ake rubuta sauran littattafai da ake karantawa Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ba labari ne da ake kirkiransa ba walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi Allah yake sai dai littafi ne da yake gaskata dukkan abin da zo kafinsa sa wa tafsila kulli shay'in littafi ne da yake bayani daki daki a game da rayuwa da al'amuran addini wa hudan shiriya ne wa rahmatan jinkai ne liqaumi yu'minun Allah ke gauda suka yi imani da Allah jama'a muna ji لقد كانت في قصصهم إبرة لأولي الألباب Allah yake cikin kissoshi da zamu ku. a lokacin Fir'auna an yi kaza Annabi Musa yayi kaza Allah yake kar ka zauna ka dinga jin su a matsayin labari Allah yake akwai abinda muke so ka koya na wa'azi da darasi a cikin sa jama'a mun fahimta a suratul haka, da ya zo ya bada labarin samudawa adawa fir'auna waɗanda suka zo kafin sa duk an halakar da su kamar wani ne yace Allah me yasa kake ba mu waɗannan kisoshin sai yace linada ala kan tazkiratan wa ta'iyaha uzunul waqiya Allah ya ce limada ala halakum tafsira Allah ya ce duk ina ba ku waɗannan kisoshi ne domin su zama wa'azi gare ku wata iya ha uzunun wahiya don kunne mai jin gari ta ji in ji Allah kunne da take ji in an mata magana tana ji Allah ya ce kiyaye abin da zan faɗa Allah ya ce dalilin da yasa nake ki so shi kenan jama'a muna fahimta ina so ne yadda za mu bi kisoshin mu fahimci tukunna meye manufar karanta kissa me ya kamata mu ɗauka a cikin kissa jama'a mun fahimta a suratul rum ma Allah yake cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يسيد الأمر من ذنب الله صلى الله عليه وسلم أفلم يسيروا في الأرض الله تدمي بدأت دنجياو أبايا أسابا fayanzuru kaifa kana atibatu alladhina min qablihim su je su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare Allah ke nisa ba za su yawo a bayan ƙasa ba su je su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare idan sata za ta yi an yi ɓarayin da su in sun shigo gari garin tashin hankali ya shigo gari Allah ya ka ga ya su ƙare mana jama'a mun gari duk abin da ka sa a gaba Allah ya ce akwai waɗanda suka gabace ka afalam yasiru fil ardi Allah ya ce ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare Allah sai ce kanu ashadd minhum quwwa Allah ya ce ai waɗantan da suka rigaye su wadda suka wuce kafin su Allah ya ce sun ma fi su ƙarfin jiki da ƙarfin kira abinda su za su iya Allah ya ce ku ba za ku iya wa asarul arda Allah ce sun nome kasa sun bincike kasa an tone dukkan ma'adinan kasa wa amaruha Allah ce sun rayar da kasa sun ciyar da duniya gaba aksara mimma amaruha Allah ce sama da yadda waɗannan na yanzu da su ciyar da duniya gaba وجاءتهم رسلهم بالبينات amma manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu suka iyadda da duk abin da manzannin suka zo da su Allah ya walakanta su ya kaskantar da su fama kana Allah liyazlimahum kuma da Allah ya musu haka ba ya musu haka bane domin ya zalunce su walakin kanu anfusahum yazlimun Allah yake su suka cuci kansu da kansu jama'a su ji sai Allah yake summa kana atibatul ladina asau su'a Allah ke sai karshen waɗanda suka muna na Allah ke sai ya zan mummuna sun makana a kibatar lalina a sa'u a su'a su'a ta alif ne na aswa'u Allah ya sai ya zan mummunan ƙarshe wannan suna ce ta Allah duka za mu karanta shi a cikin gisa baban Ahmad idan kai abin da ba daidai ba idan a rayuwa kai abin da ba daidai ba idan Allah ya zo ɗaukan fansa duk duniya ba mu iya baka kariya kar ka ɗauka wai don ka canza jam'iyya za ta baka kariya kar ka yi laifi kar ka yi laifi idan ka yi daidai ko a wata jam'iyya kake za ka gama lafiya idan ba ka yi daidai ba duk jam'iyyar da ka shiga idan Allah ya zo walakanta ta wallahi ba za su iya baka kariya ba ba za su baka kariya ba in dai ka cuci jama'a kar ka ɗauka kana da wani ubangida da zai iya tsare ka domin ba su da su rama ba Allah ne zai rama idan ka yi ba daidai ba ba daidai ba yana da sakamako idan Allah ya zo maka sakamako akan rashin daidanka ba wadda zai iya baka kariya da baka ɗauki wannan kaskancin ba jama'a mun fahimta sun makana aqibatal ladina asau su'a Allah ya sai karshen waɗanda suka munana sai ya zan mummunan karshe an kazzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastazibun Allah ya saboda sun ta ayoyin Allah sun yi da ayoyin Allah bayan Allah muna fahimta wannan ita ce sunnar Allah to duka waɗannan kissoshi da za mu ta karantawa a cikin alkur'ani na daga cikin manufofin karanta su shine domin mu ɗauki wa'azi a cikin waɗannan kissoshi Allah ya sa mu dace Allah ya ce kazzabat qablahum qawmu nuh Allah ya ce ai kafin mutanen ka su karyata ka Allah ya ce mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam sun karyata annabi nuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi nuhu shine farkon manzo a cikin manzannin Allah mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun rike waɗansu gumaka ne suke bauta musu koma bayan Allah abdullahi dan abbas yace amma asalin waɗannan gumaka waɗansu mutanen kirki ne nagartattu da suka bauta ma Allah tsakani da Allah suka yi addini akan tafarki mai kyau to bayan waɗannan bayin Allah sun mutu sai shaidan ya tsawara wa mutanensu ya saƙa wa mutanensu cewa su yi mutum mutumin waɗannan mutane su dinga girmama su domin suna tunawa da irin alherin da suka musu a baya wannan sai ya zama sanadiyar daga baya ya juyar da su suna bauta ma waɗannan ne su ne waƙalu la tazarunna aliyatakum qalu la tazarunna aliyatakum wa la na waddan wa la tuwa'in wa la gusa wa ya'uq wa la gusa wa ya'uq wa nasara. akwai waddan ya'uqa ya'usa la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'a wala yahusa wa ya wa nasara waɗannan su ne kuma kan to sai suka rike su suna bauta musu kuma bayan Allah Allah sai ya tada annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ya ce a gaya musu su daina su daina su daina jama'a muna fahimta hakan shirka ne da Allah tarayya ne ma Allah rike wani ne koma bayan Allah Allah sai ya tura annabi nuhu ya ce ya zai musu wa'azi bayan Allah muna fahimta annabi nuhu ya ce ya yi wa'azi a farkon suratul Nuhu, Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله يكفي inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah yace hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa ba gashi Allah yace ya aike shi ba an anzir qaumaka Allah abin da ya gaya ma annabi nuhu yace ka je ka gargadi mutanenka ka ja kunnen mutanenka anzir qaumaka ka gargadi mutanenka inna arsalna nuwan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim ka je ka gargade su ka ce su daina bautan wani abu kuma bayan Allah kafin azaba mai radadi ta zo musu Allah ke ka ja musu kunne. jama'a mun ji qala ya qaumi annabi nuhu sai ce ya mutane na inni lakum nadhirun mubin ni ne gargadi ne mai bayyanarwa gare ku Allah ya aiko ni na gargade ku na muku wa'azi ku daina rike waɗannan gumata da kuke bauta musu kuma bayan Allah annabi nuhu ya je wa'azi ko bai je ba ani budullah yace ku bauta ma Allah wattaquhu ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah wa afi'un ni kuma ku yi mini da in kuma biyayya zan muku jagoranci zuwa ga alkhairi ya ji yayi wa'azi ko bai ba idan kun yi mun biyayya zuwa ga abin da na kiraye ku yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunuban ku waɗannan laifuffuka da kuka yi a baya Allah zai yafi muku wa yu'akhirkum ila ajalin musamman sannan Allah zai jinkirta muku azabar da yake zai turo da ita za a janye ta ba za a azabtar da ku ba ila ajalin musamman za ku yi rayuwa a cikin aminci har zuwa ƙarshen ajalin ku da Allah ya yanke muku inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhir idan ajalin Allah Allah ya zo tayin da Allah ya sa ma wani al'amari ya zo ba a jinkirta mishi law kuntum ta'lamun da kun gane wannan wa'azi yayi ko bai ba yayi wa'azi ko kuma wa'azin ba wa'azin watan azumi azumi bane ba kuma wa'azin wa'azin sati sati ko wata wata bane yace inni da'awtu qawmi laylan wa nahara rabbi yace ya ubangiji inni da autu qaumi laylan wa nahara na ma mutane na wa'azi 24 hours ne dare da rana yi wa'azi ko bai ba to jama'a an yi sa'in sa tsakanin annabi nuhu da mutanensa duk abin da zai gaya musu na alkhairi duk abin da zai gaya musu mafita idan fa Allah ya zo zai tada manzo a cikin mutane manzon yakan zan shine mafi tausayin mutanen duka shine mafi tausayin mutanen duka shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahama duk abin da zai amfani mutanen annabi nuhu duk abin da zai amfani su duniya da lahira annabi nuhu ya gaya musu wannan suran kusan su kutum da guda suratu nuhu kawai abin da ya ta faruwa tsakanin annabi nuhu da mutanen sannan akai sai suratul Arab, akwai suratu yunus akwai suratu hud akwai da sauran surori a cikin alqur'ani to amma dai tika tika tika karshe karu ya nuhu قالوا يا فأكثرتنا فأكثرت جدالنا nuhu ka fi nan. fa asbarta dijalana ka matsa mana lamba za in za yayi yawa fa atina bima iduna in kunta min as ka zo mana da abin da kake alkawarta mana in kana daga cikin masu gaskiya idan gaskiya ne Allah ne ya aiko ka idan gaskiya ne Allah ne ya aiko ka nuhu to duk abin da kake mana zai faru ba ya ce musu an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim ba kama mutanen ka gargadi kafin azaba mai radadi ta zo to suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da duk abin da kake mana alƙawari wannan barazana da kake ta zai zo din ka ce ma Allah ya zo mana da shi ba da mai imani قال إنما يأتيكم به الله إن شاء قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين يتي مسو عذابا yace wannan ba al'amari na bane sha'ani na sha'ani ne na Allah idan Allah ya ga dama ya zo da shi sai ya zo da shi ba ni ne mai zuwa da shi wa ma antum bi mu'jizin amma dai ko kuma ba za ku iya gagarar Allah ba ba za ku iya fin karfin Allah ba ba za ku iya a ce Allah ba zai magance matsalar ku ba yace ba za ku gagare Allah ba jama'a mun ji wannan wa'azi da annabi nuhu alaihi salatu Wa Salam ya makanin nan da nassin qur'ani Allah ya kusan shekara 950 annabi nuhu yayi yana wa'azin wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 Allah ya ce ظالمون الله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيك النبي نوح زوا بمتعننسا فلبث فيهم يزون الشمس ينا دعوة alfa sanatin illa hamsin na ama shekara dubu ba shekara hamsin ba ɗari tara da hamsin ba haka ɗari tara da hamsin ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi amma fa aka zafi mu wa hun zalimu Allah ya sai da tsufa ta zo ta kama su ma'ana ta halakar da su suna azzalimin su ba su canza ba jama'a kun ga laifin da suke yi kun ga yadda Allah ya tayar da wadda zai musu fada su daina kun ga irin martanin da suka yi wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam to karshe kun ga abin da ya biyo ba jama'a muna fahimta Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi da kuma ashabur rasi. ashabur rasi da yawa cikin malamin tafsirin alqur'ani suka ce waɗansu mutane ne da suka yi rayuwa a wata alƙarya da take jikin wani babban rijiya Allah ya tura musu manzo ya je musu wa'azi suka kama manzon suka mishi duka suka walakanta shi suka ɗauke shi suka jefa shi a cikin wannan rijiyar suka ɗauki dutse suka rufe bakin rijiyar suka kaura daga wannan wajen suka canza wani Karshe al'amarin Allah ya cin musu Allah ya azabtar da su ya kaskantar da su ya walakantar da su wa samud Allah ya ce haka nan samudawa su ma a cikin kissansu Allah ya ce akwai abin da za su ɗauka samudawa su ne mutanen annabi salihu alaihi salatu Allah subhanahu wa ta'ala ya tura annabi Salihu shi ma zuwa ga mutanen wa ila samuda akahum salih وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب الله يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا الله يقول ثمود mun tura musu dan uwansu annabi salihu kala ya kauni sai ce ya ku mutane na ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya ko ma bayan Allah haka ne ko ba haka bane huwa ansha'akum min al-ardi Allah shine ya samar da ku daga kasa ya halicce ku daga kasa wasa amara ku sannan kuma ya rayar da ku a bayan ƙasa kuke gudanar da rayuwanku a baya fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafaran Allah inna rabbi qaribun mujib ubangiji na yana kusa da bayi yana kuma amsa addu'ar bayi kun ji abin da ya musu huwa ansha'akum min al-ard wa sta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib mutanen annabi salihu suka yi isri kuma duk annabin da ya zo duk annabin da ya zo yana tashi in zai yi wa'azi yan uwa sai ya tuna musu waɗanda suka wuce kafin su lokacin da annabi hudu ya zo ya ce musu waskuru ala Allah iz ja'alakum amin min da qaumi nuh ya ce ku tuna ni'imomin Allah gashi Allah ya sanya ku kalifofi bayan an kawar da mutanen annabi nuhu ya tirasar da su ko bai tirasar da su shi ma annabi salihu da ya zo ce wadkuru ala allahi iz ja'alakum khulafa'a ba'da adin yace ku ni ni'imomin Allah ku tira ba adawa aka kashe aka kawo ku rayuwa a bayan kasa akwai abin daukan wa'azi ko ba to ƙarshe dai duk abin da annabi salihu alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa suka karyata suka kafirce suka juya da baya ƙarshe raƙumar Allah da take tare da annabi salihu alaihi salatu wassalam samudawa suka kashe amma kun ji ayyata kunnen su ko fa'aqaru naqa وأتوا عن أمر ربهم وأتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بعثوا الناس الله يتسوك كشيرا كمر الله يدامس كنه كركو تبرا كمر نرى الله wala kuma suwa da su'in kar ku yadda ku taba wannan raƙuma da wata cutarwa suka je suka yi mitin suka ɗauki wani shaƙi a cikin su marar rabu aka ba shi wani wuka ya zo su kira kuma Allah ya ce fa naka suka kashe raƙumar wa atau an amru rabbihim suka kangare ma umarnin ubangijinsu wa qalu ya salihu suka ce mai ya salihu itina bima ta'iduna in kunta al mursalin ka zo mana da duk abin da kake cewa zai same mu za ka zo mana da shi din idan kana daga cikin manzannin gaskiya ka ka zo mana da shi jama'a kun ji shine ma'anar idin ba aka ashqaha fa qala lahu rasulullahi na qatallahi wa suqiyaha qala lahum rasulullahi na qatallahi wa suqiyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها annabi salihu alaihi salatu wassalam ya gaya musu Allah ya fa kazzabuhu fa ruwa suka karyata shi suka soke raƙumar fa dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Allah sai yayi markade akan su gaba ɗaya kuma ya daidaita azabar a kansu gaba ɗaya su wanda yake wancan garin bai fi nan wajen jin azabar ba abin da ya samu wannan bai ɗara abin da ya samu wannan ba raɗaɗin Allah yake ya daidaita shi a kansu baki ɗaya kuma yace wala ya uku ukubaha Allah kuma bai tsoron min zai biyo baya haka ne ko akwai abin da zai biyo baya Eh, in ya kashe ubanka hakuri dole ba ka abin da zai biyo baya shine ma'anar wala ya kafu uku ba Allah duk abin da ya maka bai tsoron me zai biyo baya idan ka ga za a yi zabe an cika gari da yan sanda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya ne to shi Allah wala ya kafu uku ba me rauni ne jama'a kun ga abin da suka yi kun ga manzon da aka aiko kun ji abin da ya gaya musu da suka yi ina kun ga abin da ya biyo baya wannan sunnar Allah ne walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tahwila babu canji Allah ya ce wa adun haka nan adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam yanzu ai muka ambaci jan kunne da ya mutu na cewa fa su tuna ni'imomin Allah da ya mutu ya sanya su kalifofi a bayan ƙasa bayan an gusar da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ɗan uwa muna ji annabi Hudu ya zo ya tsaya ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah wa kura akha adil إذ أنذر قومه بالأحقاف عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت شركنا عن آلهتنا فأتنا فأتنا بما تعدنا wakur aka adi Allah ya saka tuna dan uwan adawa shine annabi hudu alaihi salatu wasalam shi ma ya shafa ma da mutane kafin in kana karanta alqur'ani kana jin manzanni da al'ummomin su zaka ga akwai abin tausayi duk alkhairin duniya shi annabi yana son abin wa mutanensa su kuma duk abin da zai kira su a kai ba su wakura ka adin Allah ya ce ka tuna dan uwan adawa annabi hudu alaihi salatu wa salam iz anzara qaumahu bil ahqaf lokacin da yake gargadan mutanensa akan ahqaf al ahqaf jam'i na hikma shine tudun yashi yashi ne a wuraren da suke da manya-manyan sahara za ka ga zai ya yi tudu idan ka hango za ka ɗauka dutse ne kuma yashi ne kawai ya tarayi wannan tudu to a wannan wadi suka rayu a wannan kan yashin annabi hudu ke tsayuwa yana ma mutanen sawa'a wa kad khalatin nuzur min ya yadayhi wa min kalfihi Allah ya ce gargadi da wa'azi ya shure kafin annabi hudu ana kai bayan sa Allah ya ce za a ci gaba da yi Allah ta abudu illa Allah yace musu ba kar ku bauta ma kowa sai Allah jama'a muna ji inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina jiye muku tsoron azabar wata ini mai girma kun ji abin da ya ga musu kalu sai suka ce mishi additana lita'afikana an alihatina suka ce ka zo ne ka kautar da mu daga kan ababen bautan mu ababen da muka rike muke bauta musu su kace so ka raba mu da su to ba za mu daina ba fa atina bima ta'iduna in kunta min sadiqin ka zo mana da duk abin da kace zaka zo mana idan abin da kake da'awa gaskiya ne in kana daga cikin masu gaskiya ka zo shi ku lura hatta irin amsar da suke bayarwa a salo ɗaya ce ku ji abin da manzannin suke gaya musu sai ka ji irin abin da wancan manzo ya faɗa shi wannan manzo yake faɗa abin da wancan manzo ya faɗa shi wannan manzo yake faɗa amsar da waɗancan kafirai suka bayar irin ta waɗannan kafirai suke bayarwa zama mun fahimta قال سيدي مسلم إنما العلم عند الله قال إنما العلم عند الله وأبلغ innama ilmu indallah ilimi game da saukar da azaba wannan yana wajen Allah sha'ani ne na Allah ba ni ne mai saukar da azaba ba kun ji abin da annabi Nuhu annabi Nuhu shi ma ya faɗa kenan innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi yace ni dai ina isar muku da abin da aka aiko ni amma maganar a muku azaba ko ba a muku azaba ba yace wannan bata shafe ni ba walakin ni arakum qauman ya ce sai dai na lura ku mutane ne da kuke jahilta al'amura menene a cikin an ce ku kadai ta Allah da bauta za ku ce a muku duk abinda da da a muku rashin rabo waɗannan misaltalu jama'a ina sun wuce tun da da da ne ko ina da kun san akwai hikima da yanzu ake karanta mana mu ma a Qur'ani akwai akwai dalilin da yasa ake ba mu labari ai alqur'ani ba kaman dalilin trust bane duk inda ka ga labari shi baya wuce. labarin jarida shi ne ke wucewa idan ka daga sai ka ce abu ah, wannan labarin ce ne to qur'ani in yazo da labari ko ya shekara miliyan labarin zai amfane ka to suna cikin wannan rayuwa suna cikin wannan rayuwa malam sai ga hadiri ya dangamu Allah akbar falamma ra'awu aridan mustaqbil awdiyatihim مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء Allah ya ce falamma ra'ahu aridan lokacin da suka hango wannan gangamin hadiri azaba Allah ya tuno suna ce ruwa ne waje ya yi baki ya turnike ruwa ne na wuta da duwatsu a ciki sai suka hango shi a can yana karo cikin garinsu falan mara auhu arizan lokacin da suka hango shi gashi hadiri ne ya gangamo kalu haza aridun mumfiruna sai suka ce ganin hadiri yau za mu samu ruwa Allah ya ce bal masta ajaltum bihi Allah ya ce ba ruwa bane abinda kuka ce a zo da shi ne rihun Allah ya ce wata irin iska ce fiya a cikin ta azabun alim tana dauke da azaba mai tsanani mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana markade duk abinda ta biyo kansa da izinin ubangijinta Allah ce fa asbahu la yura illa masakinhum sai aka wayi gari bayan hadirin ya kare ba abinda kake iya gani Allah ya ce kuma sai gidajensu e su kuma labari ya wuce ya wuce na jizil kawo qawmal mujrimin Allah ya ce haka nan muke saka ba su laifi jama'a su ma kun ji abin da suke yi kun ji abin da Allah ya turo manzo da suka ki su biyayya kun ga abin da Allah ya biyo baya da shi akan laifin su dukkan waɗannan manzanni da muka ambata waɗanda suka yi imani da su tun daga kan annabi Nuhu to Allah na tseratar da su tare da manzonsu da aka aiko musu bayan Allah muna fahimta idan abu ba kyau ba kyau ka daina kawai amma kar ka dauka wai akwai wata dabara da zaka subce a layin ɗaya ne aka da layin ɗaya ne aka da layin ɗaya ne aka da jama'a mun fahimta wa adu Allah ya ce wa fir'aunu da kuma fir'auna shi fir'auna Ababan da za a ɗauki darasi a kistar fir'auna banda Allah ba wanda ya san iyakacin banda Allah ba wanda ya san iyakacin su fir'auna idan dai rashin mutunci ne in dai rashin mutunci ne kowane irin rashin mutunci akwai shi a labarin fir'auna in dai abun sunan shi rashin mutunci rashin arziki rashin rabo to akwai a kistan fir'auna sai dai kai ka gagara gano ta ina abun yake a kistan amma bayan Allah da suka fahimci al'amarin za su iya tsinkayen ta inda al'amarin yake a cikin kistan domin shi Allah ya ce shi fir'auna oga kwata kwata inda rashin mutunci ne innahu kana na من المسرفين فرعون إنه كان barna ne a yi rashin arziki Allah ya fir'auna shi a kololon sama eh, ya yi yanke yanke a yanka yara a kashe an sare hannaye da ƙafafu ya ce su ana rabbukumul a'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi duk wani abu inda ya rashin arziki ne fir'auna yayi jama'a mun fahimta Allah ya sa da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace yi wa fir'auna wa'azi ya mishi wa'azi da salo na sassauci da sassauta. wataƙila ya fahimci inda aka dosa duk hanyar da za a bi da fir'auna aka biye shi amma abin da zai ba ku mamaki shi ba fir'aunan nan in ji zashi waziran su kai wazirai ne suka ingiza shi yanzu kun ga wancan da ya kashe rakumar wa'yansu ne suka zuga shi da yana daga cikin mafi haɗari mafi haɗari mafi haɗari a duniya mafi haɗarin al'amari a kan shugaba shine wadda suke jikinsu su ba mutanen kirki ba ne idan akwai addu'a da za ku yi wa shugabanni to daga cikin abin da za ku lazimta wajen saya su addu'a a kai shi ne Allah ya ba su wazirai waɗanda suke cikin su zan mutanen arziki ne Da a mun fahimta jiha ɗaya ce za ka samu tana da ma'aikatu daban-daban sun kai goma sha biyar zuwa ishirin dole waɗannan ma'aikatu idan gwamna ne waɗansu zai naɗa a matsayin kwamishinoni su kula da shi idan bai samu yan arziki ba abu ba zai gudana ba shi kadai zai je wannan anguwan ya je wannan anguwan ya shiga wannan local government din ya je wannan anguwan ya fito ne duka gudanar da jama'an waɗansu wakilai ne zai saka su zan kamar su ne idonsa a kai to idan ba a dace ba to shi kenan kuma gwamnati ba za ta yi albarka ba haka annabi ya ce idan aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidq idan Allah na nufin shugaba da alkhairi idan Allah na nufin shugaba da alkhairi sai ya sanya mishi waziri mai gaskiya da amana in nasiya zakarahu idan shugaban ya manta wannan wazirin sai ya tuna mishi ita mishi Allah ne lokacin da muka je kamfen gari kaza mun musu alkawari da mu yi musu kwalbatin kwalbatin su yalla ku yi kokari mu yi aikin nan innal ahada kana mas'ula rayuwa ba ta da amana Allah zai zo ya tsare mai tambaye mu akan alƙawarin nan yalla bai lokacin da muka je gari kaza mun musu alƙawarin da mu yi musu abu kaza yalla bai mun yi kokari mu yi wannan abin wannan alƙawari Allah zai tambaye mu babu gwamnonin da suka mutu suna kan kujera ne akwai su alƙawarin da yayi Allah zai tambaye shi Allah ya ce to sai ya samu waziri mai gaskiya da amana in nasiya zakarhu idan ya manta wani abu da ya shafi al'ummarsa wannan wazirin sai tuna shi. amana mafi girma da Allah ya dora ma waɗanda suke kusa da shugabanni shine gaya ma shugabanni gaskiya ku daina kallon maslahar ku daina kallon me za su samu ku tuna cewa idan kun ki nuna mutanen nan gaskiya ba soyayya ba ce amma sanadiyar halakar su ce wannan mulki da kaga ake taba fuskar abu ne mai dadi yau gidanka ma yau ka kare da shi balle mutane kusan miliyan biyar a ta sama mutum miliyan biyar a ce waɗannan miliyoyin dukansu Allah zai tambaye ka kwanansu da yunwa zubar da jininsu da aka yi da duk abin da ya shafi rayuwarsu da dukiyarsu ai babbar sarka ce wannan ai babban sarka ce a wuyan kowane shugaba wa idza arada Allahu bil amiri ghayra zalik to idan Allah kuma na nufin shugaba da sun kuyar haka ba za ta yi albarka ba ba za ta dore ba to sai a sanya mishi waziri muku mai mummunan nufi in nasiya lam yudhkirhu idan ya manta ba zai tuna mishi ba shi shugaban ne mutanen anguwa ko mutanen wani gari ko mutanen wani yanki da su same shi su ce damuwar mu hanya kaza ce ba ma iya shiga ba ma iya fita a damina gadon mu ta karye ba ma iya shiga ba ma iya fita ba mu da ba mu da abu kaza ko abu kaza sai ce to idan mun koma ka tuna mini dan tsabar mutunta sai ke tuna mishi saboda yaran sai da Allah da shi sai kai shugaban wuta ah, to shugaban idan ya je gaban Allah Allah zai ce wa shi wannan odilan me ba baka tuna mishi bane ai zai ta kayar kawai baka tuna mishi shi kuma sai ya kama wanda yake tuna mishi to kaga ai kenan gudanarwa dole sai da waɗanda suke da gaskiya da amana to fir'auna su hamana suka mishi ingila ne kan turuwa قال سنقتل أبناءك ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون لوكتن ده النبي موسى عليه الصلاة والسلام يفارد أوام fir'auna yana nan yana ta buga mulkinsa annabi musa yana ta kiran mutane zuwa ga allah to sai mala'u manyan mutane da ke jikin fir'auna wa kana al mala'u min qawmi fir'auna sai waɗannan manyan mutane na jikin fir'auna sai suka ce yalla boy atazaru musa wa qaumahu yanzu haka za ka zura wa Musa ido da mutanensa li yufsidu fil arzi, su yi barnan su yadda suke so a nisa yalla koi yanzu kai kana ganin wannan abun daga baya ba zai zo ya fi karfin ka ba a tazaru Musa wa qaumahu yanzu haka za ka bar Musa da mutanensa li yufsidu fil arzi, su yi barnan su a bayan kasa a cikin garin Misra wa yazaraka wa alihataka yayi watsi da kai yayi watsi da duk abin da kake kake bauta mishi yalla koi haka zaka zura ido qala sai yace sannu sanuqattilu abu, to da mu fara kakkashe ƴaƴansu ya zubu ko bai zubu ba ya zugu eh an mishi duri zai harba eh an mishi duri zai harba kana sanuqattilu abna'ahum wa nasahi nisa'ahum yace za mu karkashe ƴaƴansu maza da ransu mu bar musu mata wa inna fawqahum qahirun yace domin mun fi karfin su ta ko ta ina to daga wannan lokacin kawai fir'auna sai ya ɗauki mataki na bai ɗaya akan annabi musa da duk wanda ya yi imani da ba sauki gidajensu inda suke zaune a cikin gidaje wuraren ibadu duka sai da aka rushe aka murkushe shi sai da banu isra'il suka dawo a cikin gidajensu suke ibada ba wanda ya fito fir'auna ya yi abin da ya yi, to amma dai bayan Allah ai mun ga dai Allah subhanahu wataala ya aiko mishi da manzo annabi Musa alaihi salatu wasalam ko da dan uwansa annabi Harun kuma sun zo sun yi wa'azi fir'auna yi fada da su iyakan fada ya karkashe waɗanda suka yi imani tare da su an yanka ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da su amma dai daga ƙarshe fir'auna ya kai labari ne wallahi bari in gaya muku yan uwa abinda su fir'auna da mutanensa suka yi na ƙin bin maganan annabi musa da walakancin da allah ya musu wallahi bai kai abinda allah zai maka kai in ka ƙi bin maganan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wallahi ba duk wani annabi da ya zo duniya ya ma mutane wa'azi ina dai kun ga irin kaskantar da su da Allah ya yi to wallahi waɗanda suka biye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakanci da kaskancin da za su gani wallahi ya tsara da waɗancan waɗanda suka shuɗe domin darajar manzon su ya tsara darajar sauran manzanni ne bayan Allah mun fahimta mu yi kokari mu kiyaye idan ka ji ana maka wa'azi ana karantar da kai ka yi kokari ka gyara rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas Allah ya ce wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut Allah ya ce da kuma in uwan lut annabi lut alayhi salatu wa salam shi ma ɗaya ne daga cikin manzannin Allah wa inna lutan la min al mursalin Allah yake lalle annabi lut alayhi salatu wa salam yana daga cikin manzannin Allah su ma suka kama mugun aiki da alfasha mai muni hmm. annabi lut alayhi salatu wa salam Allah ya aike shi yace ka je ka gaya musu babu kyawu su daina idan ba su daina ba azaba za ta biyo baya haka suka turje akan wannan mummunan aikin har sai da aka cin musu da Allah ya zo walakanta su da azabtar da su sai ya sanya alƙaryan saman ta ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama tukunna aka kifa su aka darkake su kuma labarin su ya wuce ya wuce ko bai wuce ba Allah ya san gashi bayan Allah mu yi kokari mu dinga karatun Alƙur'ani muna lura da sako da ake aiko mana aka aiko mana da shi a domin mu samu tsira jama'a mun fahimta saboda haka zamu kwana a ƙarshen aya ta goma sha uku كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط وبئر منذ sai kuma mu ɗora kan sauran isoshin al'ummomi da suka shuɗe Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu fa subhanaka bi hamdika. ashhadu an la Ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ne Allah ya jarabci ƙarsa da wani duniya da har yanzu an gagara gani me yake damun yarinya sai yana roƙon duka ƴan uwa mu haɗu shi addu'a Allah ubangiji ya yi mata muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh